Allah bai a zalumi sannan Allah ya ce inna Allah ma na Allah yana tare da masu hankuri saboda ku wawaye ne don uban ku dunnan gonakin ga da mun ka isko na wurin ba ci su ba kuna da kirki ba ku bari a ci yi kiyon su akuya da ya an kai ƙananan yara kana da abin da kake ubangijin ka ya haka ba yaron da aka kashe kure kuren kashi kuka yi wanda wanda gidan da ka banka ma wuta eh to ya yi gidan da ba ta ne ba kanin uban uwarka ne ya gina shi ni kuma ni taini kunna mai wuta ce canye tun da sakare kake ka gudu don ubanka don tsoro ka ci ubanka inda kun san Allah ku ai ba ku san Allah ba kahirai kuke saboda haka ku mu ku ni ba bahin ni ba nike ba don ubanka da an ka zo mi hana ka tsaka ka nuna kai dan shegiya ne kai ɗan tauri ne na rantse da Allah kai kila shirke ne uwar ka aure ta samu ka duk da lakin kirki da wannan abu don me a da akwai mutunci akwai kama kai akwai mutunta mutane sai eh, ba ruwan shi da jama'a eh ba ruwan shi da jama'a eh. amma kada ki mutum ban gane za ka gane za ka gane za ka gane za saurara ne don ubanka Allah ya kama ni kai Allah ya kama ka ya riga ya kama ka tun duniya sannan ka zo lahira Allah ya kona ka saurara ka ji saurara a karanta ma kai katon jahili kato da gora kai dan kato da gora saurara kama kara dan kato da gora kato da gora kama kara ka tuba kato da gora ka tuba kama kara kai ma duk wani tsohon shege mu mun son gwamnati ma tabban mu da mu da ku a gane shege sannan kuma mu wallahi saurara ka ji kana ji ka bari zan baka kai bayani ka gane ko don ni ba matsayaci ba ne irin kai mai ɗaukar gora kana ji wallahi inda ka san Allah inda ka san Allah ka gane inda ka san Allah ba ka goya ma waɗannan mun ga bidiyon su inda sun ka heɗe hila ne sun ka yanke sun ka heɗe su sannan sun karɓi bindiga uku da gare su sun ƙara sun karɓi wata kawai haka nan don zalunci ba ji ba gani kamar wannan ƙauyen gari cikin daji sannan su tsaya suna alfahari cewa su ana tsoron su ka gane eh? sannan mu yanzu nan ne ga kai tun da abin ya kama haka nan gwamnatin ba za ta yi magani ba kawai don Allah ku in kuna da sauran shiri ku ƙara shirya ku to mu mun riga mun shirya ne wallahi ƙarya kai wallahi ƙarya kai don ubanku da mun ka zo wurin da duk ku tsaya sannan mu da mu daga cikin mu ku ha mutane nawa mun ka kashe maku mu daga cikin mu ko wanda ya ƙorza ne babu Allah. Ko kwarza ne, ku ɗauko mana ku nuna ku ɗauki hoto wanda an ka kashe wurin ko wanda an kawo rauni ku ɗaukai ku nuna mu gani. Rika faɗi dan Allah, an kuna da yawa ne da mun kashe wasu doki da mun kashe wasu doki. Mun kai muku gani kama ba za mu. Ƙariya ku kai waɗanda muka kama tarikewa ku dai ku bi cikin karkara ku bi yan uwanku. Don Allah, a ji Ina jinka. ka. Ni yanzu na dawo bari na sauko yanzu na sauko na rage hushi kai ma ka shido ka zama musulmi kware ka ka tuba ka bari in kuma na yake in sana'a ka ne. Sai ka tuba ka bari. Eh ni na bari. Ka bari to ubangiji Allah ya anci tuban ka Allah kuma da kake amma ka san Allah ya wada hakki wani ka wani. Eh lalle haka ne haka ne tabbas wannan haka ne tabbas. sannan kuma ai akwai aya ta nuna wa man qatala mu'minan muta'amidan fa jazaohu jahannama fiha abadan ka gane ko sannan mu muna an kai sannan mu mun koma domin mu rama ne sannan mu kuma koma da mun kai ramuwa da kone gidan da mun kai ba mu niyyar mu kone garin saboda me saboda dai sun tsaya sun Eh Allah yana tare da masu hankuri. kuma mai kyau eh kuma ku kyau ba don Allah ya ce idan an kashe ka to ai saurara dama annabi ya ce akwai wata tsoka cikin zuciyar mutum idan ta gurbata dukkan jiki ya gurbata idan kuma ta tsalkaka dukkan jiki ya tsalkaka saboda ka shi na sa iri wannan abubuwan ne su ne ka faruwa an yi ma wani ba zai iya hankuri ba idan ya ce ta yayi mai taimako kaga dole ne za a kai mai taimako amma saboda Allah cikin wannan ayan da mazan Allah ya faɗi zuciya ta cikin zuciya haka ne eh. amma shi kuma ya bada maganin ba. Eh. idan an kuka mare kuka karanta Qur'ani ko yi arwalla ko kuma yi arwalla eh? ko kuma ka yi arwalla sai ka natsu ko za ka ji wannan hushin ya gushe. Sai ka kato wannan. Eh, to wannan abin Allah ya riga ya kawo shi. Sannan muna mu ba za mu ya dawo da rayukan waɗannan mutane ku kuma ba za ku ya in ma kana ciki bance ba za ku ya dawo da rayukan waɗanda aka kashe ba saboda haka wannan hukunci sai dai gobe gaban Allah. a wajen ubangiji ya yi eh to ai dama kuma an ce la taqa nadu rahmatullahi illa kafirun ba mai yanke tsammanin daga rahamar Allah face mutane kafirai haka ne yawwa yanzu ka kama jan aya duk mutumin da ya kashe mumuni da gangan eh to ai kuma yau kana jina mumuni yau ya gare saboda dama Allah ya ce wala na bal na kumbi min al wal ju'i wa naqasi min al-amwali wal anfusi Allah zai Allah ya ce yana jarabtar mutane da abubuwa na ban tsoro to saboda ka duk wanga abin da ka ga faru mu ne na jama ka mu saboda ka shine Allah ya kyale mu mu yi ta kashe juna mu tsakanin mu yayi daidai na bari abokina kuma don Allah ka gane mutanen da haka ba shahara kai kana da ilimi ba jahili kake ba mutanen da ƙasa gare ku don Allah ku zanki masu abin ga mu in ba za su taɓa ba mu wallahi ba za mu taɓa kowa ba duniya ga mu hiso mu zanna lahiya saboda gwamnati hukuma ta ban mu mu wa junan mu mu kashe kanmu. ya kamata ce tsaya su. Saboda Allah yanzu ka diba ha gane duk dai kowa ikirari ya kai shi musulmi ne an haye cikin musulunci ka isko babanka da mahaiyarka duk musulmi ne kana sallah sannan mun dawo wa junanmu muna yaƙi kaga ko abin nan mun ɓarkata. To ka sama ainihin ainihin shehu ɗan hoto. To. Wallahi haka ne to mu da yanzu kana jina ko. mu wallahi dama mu ba waɗanda muka ji abi kamar irin ƴan banga ba a ɗauke su abin ga su tashi saboda duk abin da aka yi ma ƙara mai ilimi ya yi ma hukunci da jahili ya yi ma hukunci saboda bai san in ta huskan da zai yi to ya ma hukuncin ba. amma in yau mu ƙasa ga gaba ɗaya daga can ƙasan nan ko ina an ka ci yau banga ta rage ni kuma ba za ka ƙara jin cewa ga inda an ka shiga gari ko aka kori shanu ko an ka kai wani farmaki ba za ka koma ji wannan abin ba amma hukuma ba za ta ɗauki maka wannan mataki ba. amma to kana ji na eh to sun ta Allah da Annabi ne yanzu kaman kai kana ji eh ina ji misali wannan eh, abin nan bala'i ya ba amma misali eh. ba fata nake ba Kwarai. Kana da ‘yan tsararsa guda biyar. Hmm. Saboda Allah zai tattara ma ya wuce da su. Hmm. Saboda Allah na saboda Allah. A'a wannan abin fa duka dai shi dai ya riga ya tau sai dai sai dai kawai wanda ya riga ya ba mutu wannan abin kuma in mutu ya abin ga shi Allah dama ya ce kullu nafsi za'iqatul mauti. kowa fa zai ɗan azaba mutuwan nan sannan abin da Allah ya rubuta ne duk abin da ya faru ga rayuwa wallahi ba mai iya kare shi wannan rana ta riga ta faru sai wannan abin ya afu. amma ka ga aka kaji ba sannan kuma kai kana da ƴan kuɗaɗen kana kasuwanci to yaran ku ta an shi saboda Allah da na jin da ya To mu yanzu ni dai ka ji korafi na yanzu misalin da nima in ma kai kana ga ƙasa ga hukuma in kuma kana akwai inda za ka kai a dinga mu idan wannan ƙato da gora ɗin idan sun kai a dinga idan ba ka ƙara jin cewa wannan duniya ga an zo nan an zo nan kowa fa son ya kai zama lahiya kuma ba mai son mutuwa ba. an yi zama ba zama lahiya. A in ji abahin hillaci abin da yasa shi faɗi abai saboda mi saboda bai da shugabanni waɗanda dan masu boko ne suna kai koki inda za ka shiga daji ga kayuka abin da aka yi masu za ka tausaya amma saboda ka ba mai kai masu koken nan ga hukuma. Saboda an da annabi. Eh. Na'am. Ba kuna da Allah ba? to mi Allah ɗi ai misalin da zai maka mi Allah ɗi na ai wannan dukan irin na gehi ne hakan ga ba irin na can cikin birane ba ne ba za su ai saurara ba sannan ko sun kai wannan kumfilin ba za a saurara masu ba shekara nawa an bi daga wannan wurare ko ina za ka isko wani bai san hawa bai taba fata bai taba komi ba a game da shi ba a san shi ba a kashe shi akwai wanda zai hito wata ƙasa zai to ga dangi ne yana tahowa bai iso ga dangin ba ya baro can inda uwaye na suke an kashe shi wani ya ta soshe gida mu yanzu kaga akwai garuruwan mu da yawa mai shekarai waɗanda aka zuwa da mata da ƙananan yara wallahi duka aka kashe su amma mu duk inda muka tai wallahi mace duk kaga an kashe sai dai da kuskure ko ƙaramin yaro ko duk dottijo wallahi ba za a taɓa shi ba. Dan Allah ne da kun ba ku zari. To. Kuma da ya je kashe kun ta hawa da sun sauka ba. To kaga duk bala'in da ya ɗauka shi wancan ba ya dawo kai. to dama i abinda wancan ya ɗauka za a yi mai hukunci da abilahin da ya yi shi kuma wanga za a yi mai hukuncin lahin kashe shi da ya yi saboda haka wannan abin haka yake. amma Allah da Allah da yake da amma to ni ina ma munna ina jin da ina ma bar kake ka ji wa ka hawa hawa. Allah a cikin Allah ta yi kenan ka bari. Amin. Haida haida. Eh. To, yanzu kana ji na? Ina Ka zama aboki na yanzu gobe da safe zan kira ka mun hira. Yanzu zan yi tafi wani wuri zane. Dan Allah ne ba don fata za ka yi ba. A kai kai ko kullum sai zama ni mabannaci ne. Ba ni san kana banna da don wancan Ka ni ma nan ne ga wannan magana yanzu ka san dazu na zazzage ka zazzagan ko? To ai cikin shi ne wannan kuma ni yanzu ya gushe ai ka zama aboki na yanzu amma ta waya. Yauwa saboda ka ni yanzu inda na sa inda kake akan wannan magana duniya ga duk abin da taso garin da kake ba za a taba ku ba. To ni ya ni ma na yahe ma na yahe ma zagin da tabin ga zagin da kai man ni na yahe ma. Yauwa sai da sai kaji goodbye. Yauwa.